This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau talata biyar ga watan Satumban shekara wato Nuwamban shekara ta 2024 ranar gudanar da babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisun dokoki a nan Amurka. Inda muke fatan kasancewa da ku na tsawon sa'a guda cur domin kawo muku yadda al'amura ke tafiya a zaben daga nan ciki da ma wajen Amurka. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanun labarai. To Murtala, miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zaɓe a yau talata domin kada ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ko kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ne zai zama shugaban ƙasar na gaba. jami'an kiwon lafiya na falasina sun faɗa a ranar talata cewa wani jerin har-haren isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum talatin a zirin gaza shugaban kasar chadi muhammad idris debi ya yi barazanar cewa kasarsa za ta fice daga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta yankin tafkin chadi To bayan labaran duniya kai tsaye za mu kasance tare da abokan aikinmu da yanzu haka suke a wurare daban-daban a nan Amurka domin jin bayanai kai tsaye kan yadda zaben ke gudana. Muna kuma tare da wasu masana da masu sharhi kan siyasar Amurka. Haka kuma za mu tuntuɓi wakilanmu musamman a wasu ƙasashen Afirka domin jin yadda ake kallo da ma hasashen zaɓen na Amurka. Idan da hali kuma za mu ji wainar da ake toyawa a shafukanmu na sada zumunta na intanet dangane da wannan zaɓe. To amma kafin duka waɗannan sai Hafiz ya karanto mana labaran duniya tukunna. Hafiz gare Jama'a assalamu alaikum. Miliyoyin Amurka sun fita rumfunan zaɓe a yau talata domin kaɗa ƙuri'a a daidai lokacin da suke yanke hukunci ko mataimakiyar shugaban ƙasa Kamal Harris ko kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ne zai zama shugaban ƙasar na gaba. ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin ranar zaben sun nuna cewa zaben ana kan kankan musamman a jihohin da za a fafata waɗanda za su fi tasiri wurin tabbatar da wanda zai lashe zaben. a ranar litinin dukkan 'yan takarar biyu sun yada zango a jihar pennsylvania daya daga cikin jihohi da ake sa ido sosai inda suka gudanar da jerin yakin neman zaɓe ciki har da yin taro a kusa da junansu a yankin pittsburgh yayin da suke ba kansu ƙwarin gwiwa a yakin neman zaɓensu jami'an kiwon lafiya na falasina sun faɗa a ranar talata cewa wani jerin hare-haren isra'ila ta sama ya kashe akalla mutum talatin a zirin gaza jami'an sun ce wani hari da aka kai da maraicen ranar litinin ya fada kan wani gida inda iyalan da suka rasa gidansu suka samu mafaka a betul lahiya wanda ya kashe akalla mutum ashirin an kai wasu munanan har-har a birnin gaza zuwaida da da'ir bala rundunar sojan isra'ila ta faɗa a ranar talata cewa dakarunta sun kashe 'yan bindiga da kuma tarwatsa gine-ginen 'yan bindigar a tsakiya da kudancin gaza a ranar litinin da ta gabata. rundunar sojin ukraine ta faɗa a ranar talata cewa ta harbo biyu daga cikin makamai masu linzami na rasha tare da wasu jirage marasa matuƙa 48 daga cikin 79 da dakarun rasha suka yi amfani da su a wasu har-har da suka kai cikin dare rundunar sojin saman ukraine ta ce lamarin ya faru ne a yankin chaskasi chernihiv kimilsiyaki kib odessa poltava sumi da zitomaya gwamnan yankin zaporozhia ivan fedorov ya faɗa a ranar talata cewa wani harin rasha ya kashe akalla mutum shida tare da jikkata wasu sha shida fedorov ya faɗa a shafin telegram cewa sun kai harin kan wani gini su ma jami'ai a yankin kharkiv sun bayar da rahoton wani harin rasha ya jikkata mutum biyu da lalata wasu gine-ginen gidajen haya uku rundunar sojin rasha ta faɗa a ranar talata cewa ta lalata jirage marasa matuƙa shida na ukraine a yankin kursk labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a pakistan sun faɗa a ranar talata cewa wani jami'in tsaro mai gadi a wani kamfani da ke birnin karachi mai tashar jiragen ruwa a kudancin kasar ya harbi wasu 'yan kasar china tare da jikkata mutum biyu wanda shine hari na uku da aka kai a wannan shekara a kasar inda aka auna ma'aikata daga cana ziaul haq langar ministan cikin gida na lardin sidhi wanda karachi ne babban birnin lardin ya tabbatar da faruwar lamarin yana mai cewa ya faru ne a yankin masana'antun site na birnin ya ce ana gudanar da bincike jami'an 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an samu wata musayar yawu mai zafi wanda daga bisani hakan ya sa mai gadin ya buɗe wuta kan 'yan ƙasar cana an kai 'yan kasar china an kai 'yan kasashen wajen an kai 'yan kasar wajen zuwa wani asibiti a yankin inda aka ce ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali daga ƙarshe shugaban kasar chadi muhammad idris debi ya ce kasarsa za ta fice daga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ta yankin tafkin chadi ko mngtf mai dakaru kusan dubu sha ɗaya saboda abin da ya kira rashin samun haɗin kai tsakanin dakarun ƙasashe mambobin ƙungiyar a yakin haɗin gwiwa da ake yi da 'yan ta'adda na boko haram wata sanarwa da aka karanta ta gidan talabijin na ƙasa a ranar litinin ta ce debi ya yi mamakin tafiyar hawainiya ta rundunar mjtf da ke da sojoji dubu sha ɗaya da kuma masu aikin ceto game da har-haren boko haram a cikin watan afrilun dubu da sha biyu ne kasashen kamaru chadi niger benin da kuma nigeria suka kafa rundunar mngtf domin yaƙi da boko haram tare da dawo da zaman lafiya a yankunan da ta'addanci ya shafa a tafkin chadi da kasashen biyar ke amfani da shi ƙungiyar tarayyar afirka ko au ta bai wa rundunar mnjtf izinin yin aiki a matsayin rundunar yankin a watan fabrairun 2015 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To kamar yadda muka yi matashiya da farko yanzu haka Amurkawa sun fita rumfunan zaɓe domin babban zaɓen wannan shekara na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. zaben shugaban kasar na bana dai fafatawa ce mai zafin gaske tsakanin mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta jam'iyyar democrat da kuma tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican wanda a yau ake fatan tantance wanda zai kasance shugaban kasa na 47 a cikinsu yanzu haka kai tsaye muna tare da abokin aikinmu mahmud lalo wanda ke duba mana yadda zaben ke gudana a jihar virginia mahmud na san a 'yan amurkawa sun yi tururuwa yanzu haka a rumfunan zaɓe shin wani hali ake ciki a virginia to mutala ku da aiki lalle wani haka yake tun da misalin karfe shida aka buɗe rumfunan zaɓe a nan virginia kuma ba za a rufe ba sai karfe bakwai na dare kuma tuni mutane sun hallara suna zuwa suna ta kaɗa ƙuri'unsu a salin alin su fice ba tare da wata tangarɗa ba mutane wani abu da lura shine uh, ba a cika da yawa ba kuma hakan babu mamaki ba ne saboda tuni an riga an yi wannan zaɓe ɗin nan da ake kira early voting da ake yi na wurɗin nan hmm. kuma yanayin matakan yin zaɓen da na lura shine bai da wahala idan ka zo za ka shiga a miƙa maka ƙuri'a ka ba da wato katin shaida ID card an tabbatar an tantance sai ka je a baka wani wuri ka zauna akwai alƙalami kai kadai a keɓe ka zauna ka rubuta wanda ka zaɓa ka je ka layi ka sa a cikin na'urar da suke irga ita wannan ƙuri'a taka. su zan iya cewa gaskiya dai komai na tafiya eh, lami lafiya mutala ba wa garɗa asali ma ko jami'in tsaro ni ko ban gani a nan ba saboda zaɓe ne da ake yin shi cikin lumana ba wata tangarɗa ko kaɗan murtala. Na'am, to kasan ɗaya daga cikin matsalolin da watakila ake fuskanta a wasu ƙasashen da watakila suke tasowa shine abin da ya shafi rijistar zaɓe, katin zaɓe da sauransu. Shin me ake bukata a nan katin zaɓen ne ko ku a'a menene ake bukata kamin mutum ya jefa ƙuri'a? Wato kawai abin da ake bukata kamar da na ɗan yi bayani da farko shine za ka zo da kati na shaida id card kenan a harshen ingilishi misali ko driver's license ɗinka wato katin izinin yin tuki ko kuma wani abu zai nuna alamun shaida kai ne kuma ga adireshin ka a jiki ga inda kake zama ga gidanka da sunanka da komai zama a tambaye ka idan ka zo in ka mika katin shi na shaidan za a ce faɗi sunanka ka faɗa faɗa adireshin ka ka faɗa sosai a ciro ita wannan ƙuri'a a miƙa maka a cikin ɗan wani ɗan wato kamar envelope haka sai ka ja gefe ka keɓe ka je ka kaɗa ƙuri'a ka ba tare da wata tangarɗa ba ka ji matakin da suke ɗauka kenan idan za su ba mutum ah, ƙuri'a matsala kuma gaba ɗaya abin baya wuce minti ɗaya biyu an tantance ka an bata kuma ba layi ma sosai a takaice na san a da cewa ba wannan ne karon farko da kake ganin zaɓe a amurka ba ya zaka kwatanta wata watakila fitowar jama'a a wannan zaɓen da kuma waɗanda suka gabace shi a gaskiya mutala wannan zaben zan iya cewa idan na kwatanta shi da waɗanda na gani a baya wannan ban ga jama'a da wuri ba a kamar da na maka bayani da farko an riga an yi zaɓe ta akwatin gidan waya da waɗanda suka je ciki da wato da kansu suka je suka da guri'a tun da wuri an fara tun cikin watan satumba aka fara shi wannan eh, zaben wurin ya zuwa jiya jajiberin zaɓe mutum saba'in da bakwai wato miliyan kenan suka kaɗa ƙuri'unsu a duk faɗin amurka kuma gaba ɗaya ƙuri'u na rijistar mutane da suka yi za su yi zaɓe a amerika mutum miliyan ɗari da tamanin wato da uku ne zuwa ina ganin kamar da bakwai ban keste ainihin adadin ba amma dai kaga an samu mutum saba'in da bakwai miliyan da suka riga suka da kuriya su ba mutane gaskiya da suka fito sosai ka bai da ake tsammanin za a gani da kwatanta da zaben da ya gabata a baya. To Madalla Malam Mahabud a zamu kara tuntuɓar ka can anjima a cikin shirin. To daga ne kuma bari mu nufi jihar Maryland inda wakilin mu Sarfilu Hashim Gumel zai bayyana mana yadda al'amura ke tafiya. Sarfilu kana tare da mu? Yawwa ina tare da kuma matsala. To Sarfilu menene yanayin da rumfunan zaɓe suke ciki halin yanzu a Maryland? To a nan jihar Maryland Murtala an buɗe wato rumfunan zaɓe tun misalin karfe bakwai na safe agogon yanki. inda duka na zagaya wajen wato cibiyoyi ko kuma da ke rumfunan zaɓe inda ake kada ƙuri'a wajen guda hudu ko biyar tun da aka buɗe a sa'o'i uku da suka gabata wato mutane abin sha'awa suna zuwa suna kada su babu ɓata lokaci babu jira babu wato cunkoso da za a iya cewa wato yadda na ga abin wato abin ban sha'awa kuma ba tare da wani ba ma za ga wasu jami'an tsaro sun tsaya ba domin tunanin ko za a yi wata tashin hankali ko kuma wani abu zai faru ba to zaɓe dai yanzu za a ce gaskiya masha Allah komai yana tafiya yadda ya kamata ɗaya daga cikin abubuwan da watakila ya fi jan hankalin mutane watakila shine yanayi da kuma tsarin da wannan zaben yake gudana musamman mutanen da wato mutanen kasashen nahiyar afirka da wasu wurare da ke koyi da irin demokuraɗiyya amurka shin waɗanne irin abubuwan koyi ne zaka ce yanzu haka kake gani a rumfar zaɓe waɗanda watakila suke da sha'awa ga kasashe masu tasowa Malam Murtala tabbas akwai abubuwa da za a koya ga wannan zaɓe masu ɗimbin yawa. Na farko da wahala ka ga a wata ƙasa wato ƙasa take tasowa za a yi zaɓe a gama lafiya ba tare da an yi asarar rai ko wani abu ba. To wannan zaɓen na yau malam yadda ake yin sa cikin kwanciyar hankali mutum zai fito ya je dangwala ƙuri'a ba tare da ɓata lokaci ba ba tare da wani abu ba ya dauki duk in ka dauki minti goma sha biyar ya ishe ka kai saboda yi kan maka min na ga maka farko babu shi to abin da za su iya koya ga ah, wannan dan amurka shi ah, ga zaben amurka shine a tsaya a shirya zaben yanda ya kamata idan har aka duk abin da aka ce an tsaya an tsara shi to tabbas za a ga ci gaba kuma za a ga sakamako mai kyau gare shi yanzu haka wannan zaben malam matala ga mutane nan zuwa suke kawai su yi zaben su su wuce babu wanda yake takura musu babu wani wanda yake kamfen babu komai kowa ya riga ya sani kuma abinda ma ya kawo rashin cinkoshin a yau yana da alaka da wannan ali botun wato kada ƙuri'a da wuri da aka bai wa mutane dama suka yi a nan jihar maryland wanda aka buɗe aka kuma rufe yanzu haka wajen mutane miliyan ɗaya ta riga sun kada ƙuri'unsu a jihar maryland kafin yau ma kenan to kaga yau ba za a tsammaci koso ba na'am sarfilu jihar maryland a jiha ce da aka santa sosai da amurkawa wato 'yan asalin wasu kasashe musamman bakaken fata shin ya zaka bayyana irin fitowar su ga wannan zaɓe da watakila ake ganin yana da zafin gaske musamman na shugaban ƙasa wato malam mutala ban taba ganin zaɓe a amurka ba da ake zaɓe wanda 'yan wasu ƙasashe suka fito suka ba da gudunmawa suka ma wannan zaɓen domin kowa yana jin wannan zaɓen ya shafe shi bisa wasu dalilai na raɗin kansu wa'in kana da buri wani ɗan takara ne ya maka da zaka zo ka zaɓa saboda haka yawanci a yanzu haka yawancin rabin masu jefa ƙuri'a a wannan da nake yanzu nake tsaye a wata makarantar firamare da ake kada ƙuri'u ina ganin fuskokin mutane rabin mutanen gurin yan wasu ƙasashe ne yan amurka kuma wanda suna da wata ƙasa ba wai amurka ba ce kaɗai saboda za a ce sun fito kuma sun ba da gudunmawa sun jefa ƙuri'unsu kuma in ce suna matan jefa ƙuri'unsu a halin yanzu. To Lasar Filo a kai ma za mu ƙara komawa kanka nan gaba kaɗan a cikin shirin. To na gode. To a nan babban birnin ƙasar Amurka wato Washington DC kenan a Ibrahim Kalmasi Garba na tare da mu kai tsaye. Malam Iro kana tare da mu? labudda ina tare da ku. To Malla kana fadar gwamnati za a ce yaya yanayin zaɓe yake wani irin hali ake ciki a nan DC? To gaskiya zaben shugaban ƙasa na wannan jikon sai a hankali saboda akwai wani abu da ke ba da mutane mamaki saboda baƙaƙe gaskiya tsakani da Allah ba su fito zaben ba kamar yadda ake tsammani ya zuwa dai yanzu kuma an kore mu ma daga harabar zaben kamar yadda ɗazu na tura a kafar facebook yan sanda sun zo suka kore mu aka killace wajen Ah, aka ce mu bar gurin kar mu yi wani abu sai an jima can to yanzu eh, kamar dai wani babba haka na 'yan sanda ko wani jami'in tsaro ya zo ko ya yi magana ne da su yanzu sun ce a koma yanzu hakan nan ah, eh, eh, abokan aikinmu suna kan koma ni ma da na gama wannan bayanin zan koma to amma amma mala iro me yasa aka kore ku a wurin wata hatsaniya ta tashi ne a wurin ko kuwa menene dalili wato ba abin da ya faru eh, nan inda nake ma magana martin luther king memorial library ne wato dakin karatu na tunawa da martin luther king ɗazuma da na je washington convention center ɗaya daga cikin muhimman wuraren kada ƙuri'ar kutankwacin dai nan inda nake wato washington eh, wato dai martin luther eh, king memorial library can ma wani waje ne mai muhimmanci sosai can sun ma dama dama ma nan dan masu dan bari mun zo harabar ah, ah, kada ƙuri'ar mun ma eh, tattauna da wasu masu kada ƙuri'a ah, amma can sun ko kusa da wajen ma sun hana mu so ba mu san abin da ke faruwa ba amma gaskiya ba a fito ba yadda ake tsammani musamman ma bakake 'yan nan sai yawanci in ka ga mutum ya zo zaɓe za ka ga eh, eh, kamar yana da dai zubin wata ƙasa haka da izo nan ƙasar amma da yarka ga ainihin baƙaƙen nan a daidai inda daidai nan dai da can Washington Convention Center amma an ce a wasu wuraren an fito sosai baƙaƙe fito amma gaskiya nan Martin Luther King Jr. Memorial Library da kuma Washington Convention Center da kuma wata mazaɓa can naman ce da ainihin sunan wurin da eh, kamin ka tafi watakila ban sani ba ko ka dan bincika ka gano dalilin da yasa baƙaƙen ba su fito ba? to akwai dai masu cewa watakil saboda wasu na wasu wasu wato eh, za su amfana da eh, eh, wannan zaben ko da wa suka zaba wasu na ganin watakila na da nasaba da wannan ba su son tsohon shugaba donald trump kuma suna wasu wasan wato fa'idar ita kamala harris wasu haka suke faɗi wasu kuma na cewa watakila an jima ne za su fito sosai da ike yau an ɗan sassauta batun zuwa aiki da wuri watakila wasu za su ce bari su dan kwanta sosai su dan more an jima can su fito watakila na da nasaba da wannan gaskiya zuwa yanzu babu tartibin dalilin da za a iya bayyana kenan amma dai ka san shi kansa daman can birnin Washington DC babu zaben senata babu eh. zaben eh, wakilan majalisa kawai delegate ne kuma ko shi delegate din bai da hurumin kada ƙuri'a a majalisar wato eh, tarayyar amurka sai dai ya zama dan kwamitin wani sai dai ya zama mamban kwamiti watakil kuma na ɗaya daga cikin dalilin amma kuma ana to madalla mala iro zamu magajin da mm, to to zamu zamu dawo gare ka nan gaba kaɗan a cikin shirin in Allah ya yarda muna godiya sosai To a kada a wato nan gaba kaɗan za mu sake waiwayar wakilan namu domin jin yadda ta kaya a zaɓen yanzu kuma muna tare da masani kuma mai fashin baki kan siyasar amurka farfesa samuel zalanga farfesa yi mana matashi a takaice dangane da tsarin zaben na amurka da ake gudanarwa a yau duk da yake tuni wasu sun kada ƙuri'unsu ta hanyar aikewa da um, wato sakonni da dai sauransu musamman dai wannan ita ce rana ta ƙarshe da amurkawan ke tururuwa a rumfanin zaɓe menene watakila matashiyar da za ka yi mana dangane da tsarin zaben babban abin da nake so mutane su fahimta game da tsarin zaben shine na ɗaya yadda duk wani mutum wanda yake da ya cancanta jefa kuri'a a nan da aka samu lokacin da aka haife shi an san shekarunsa an san inda aka haife shi da sauransu saboda haka mutum ba zai iya yin wani karya daga raji ba yana da kyau sosai sosai misali kamar ni na je na jefa kuri'a na to suna da cikakken zama da inda na zauna duk suna da wannan a cikin record nasu so ba wani damuwa ba wani ma wanda ya tambaye ni ID card nawa ko wani abu ya ce wai abin nan saboda na faɗi suna na sun tambayi wasu yan tambayoyi suka je suka yi checking suka samu eh, a lallai haka ne to abu na biyu kuma shine abin da ya kamata mutane su gane shine bambanci tsakanin abin da ake kira electoral college da kuma kuri'a kurin da ake jefa jefawa eh da yawa eh, yi za mu yi magana a kan wannan nan gaba kaɗan yanzu na san da cewa saɓanin wasu ƙasashe za ka ga a nan duk wanda zai dumfari rumfar zaɓe to yana da wani guri ko yana da wani makasuri ko yana da wata manufa a cikin zuciyarsa shin waɗanne mm-hmm. batutuwa ne watakila suke ɗaukar hankalin masu zaɓe a yayin da suke tururuwa a rumfunan zaɓe a nan amurka a halin yanzu akwai abubuwa da yawa kuma abubuwan sun danganta ga shi mutumin da yake eh, zuwa ya je jefa kuriya din akwai wasu wanda sha'anin addini ne ya dame su su suna ga kamar amurka tana lalacewa saboda haka ya kamata a samu wani mutum wanda kamar yana da zai kawo wani ah, mutunci ma addini da sauransu wasu kuma suna ganin cewa fata ba bakakin fata ba mutane wanda ba turawa ba kamar suna samun yawansu yana karuwa nan kasan to tunda yawansu yana karuwa kuma da amerika an dauke ta kaman kasan turawa ne yanzu suna zuwa gaba zai wuya wani kurin bature ya ce yana da iko ba tare da kuri'an wa'annan mutane wa'anda ba tura ba sau wasu ba duka ba amma wasu suna tsoron wani abin ba amma wasu suna tsoro sosai sosai akan cewa ba wai suna cewa kamar mutum wanda ya fito daga jami'an da ba nasu ba zai iya zama shugaban kasa ba amma abin da yake ba su tsoro shine saboda wasu maganganun da shi shugaban kasa na da yake faɗi yana ba su tsoro to abin da yake ba su tsoro shine in mutum yana da iko kuma yana maganganu barkataite hakan nan zai sa mutane su ji tsoro domin a tarihin america ana ana so idan mutum shi shugaba ne musamman ma shugaban kasa ya rike mukaminsa da mutunci kuma shi shugaban kasa ne na kowa da kowa ba kaɗai na jami'ansa ba to wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake tsoratar da mutane ba kuma tsoratar da mutane a nan amerika kurum ba har mutanen da suke wasu kasashe a duniya domin idan mutum shugaban kasan kasan da ita ce tafi eh. ah, eh, Na'am, a ah, to bari mu je kan magana da ka ɗauko ta wato abin da zai tantance waye nasara a wannan zaɓe a ah, kamar yadda ka bayyana wato zaɓen Amurka yana da bambanci na hanyoyin da za a tantance wanda ya nasara. Yi ma masu sauraron mu bayani a takaice gani da wannan saboda karancin lokaci. babban bayani shine misali in an ce kamar za a dubi yawan kuri'u ne kurin to za ka samu wasu 'yan jihohi kima wanda su ne kurin kullum za su dinga zaben shugaban kasan na ce zaben shugaban kasan ba wai su ne kudin su ne kaɗai za su jefa kuriya ba amma in ka dubi yawan jama'an da suke zama misali kamar a jihar california da texas da sauransu suna da yawa sosai sosai wasu jihohin duka za ka samu mutanen da suke da shi ba su wuce miliyan biyu ba mm. to abin da ya sa ake eh, cewa electoral college yana da eh, matukan suka kirkiro shi a nan shine ba a so kaman a ce wai mutum ya zama shugaban kasa amma kuri'un da suka sa shi ya zama shugaban kasan daga jihohi kima ne kurmu bayan kuma a amerika akwai jihohi hamsin a nan kasan yawa to shi yasa aka yi electoral college to amma abin da yakan kawo damuwa da electoral college shine wata rana mutum sai ya sami kuri'u da suka fi yawa amma kuma saboda bai sami wannan electoral college din a wasu kanana kananan jihohi da sauransu ba da an ce ba shine zama shugaban kasa ba to wannan abin abin damuwa ne to madalla a farfesa mu sake dawowa kan kanan gaba kaɗan a cikin shirin To masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin ɗaya inda muke kawo muku shiri na musamman na tsawon sa'a daya kan babban zaben Amurka a jamhuriyar Nijar. wato wato kan zaɓen Amurka. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com mala hafiz a kaji yadda abubuwa suke tafiya sofa kai ma dai na san kana da naka dan watakila experience za a ce saboda kai ma dan kasar amurka ne kuma kana kada gwada me za ka ce kaɗan gaskiya ne akwai wani abu guda ɗaya da nake so a sauraro su sani a yau ba wai zaben shugaban kasa kadai ake yi ba akwai zaben gwamnoni goma sha uku da ake yi mm. wanda akwai gwamnoni jihohi sha daya sannan kuma akwai gundumomin amurka akwai puerto rico da kuma american saul mm. su ma suna zaben gwamna sannan kuma har ila yau akwai zaben sanatoci da ake kwaya talatin da uku eh. yauwa sannan kuma akwai na kujerun majalisar wakilai kwaya 435 wanda su ne yau ake kada zaben sannan kuma akwai wasu dokoki ma a wasu jihohi shi ma da kamar na kundin tsarin mulkin jiha kasan kowace jiha tana da nata su ma suna zaɓe wanda ya hada da maganar wato 'yancin zubar da ciki da kuma mallakar bindiga yawa da sauransu. Mm. To Madalla Hafiz a kamar yadda kai da masu saurare kuka sani zaben Amurka dai zaɓe ne da wato ba Amurka kaɗai ya shafa ba a'a zaɓe ne da za a ce ya shafi duniya baki ɗaya. Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke sa ido sosai kan wannan zaɓe tare kuma da fatan zai yi tasiri ga ƙasar da ma 'yan ƙasar kamar yadda ake ɗaukar Amurka a matsayin jagora a duniya. Daga birnin Legas ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana. a ina babban zaben kasar amurka ke ci gaba da jan hankalin kasashen duniya daban-daban yan najeriya ma ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan babban zabe da ke gudana a ranar talatin nan kamar da aka sani da manyan yan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar democrat kuma mataimakiyar shugaban amurka kamal harris da kuma tsohon shugaban amurka donald trump su ne kan gaba wajen manyan yan takarar da za su fafata to kuma ne ra'ayin yan najeriya game da wayannan yan takara da kuma yadda zaben nasu zai shafi makoman najeriya ta fuskoki da dama ga dai abinda wasu mazauna birnin lagos ke cewa sunana in biyu sun mazaunan lagos kuma dan kasuwa to ni gaskiya ni ba da wani ra'ayi a kai ni dai a ra'ayina ba na ba wani wanda nake ba da wani gwani a cikin su saboda in ma kai zaben ba haifan mana da kumi zai ba ba abin da zai haifan mana me jiya ta yi ma na yau ko ba aka bane shi yasa ni ban ga wani abin nan ba shi Donald Trump ne gwani ko kuma ta Kamala Harris ne gwani ni dai a waje na babu gwani sunana Rabiu Awwal dan Azumi to gaskiya ni dangane da abin da ya shafi wannan zabe da za a yi a Amurka kusan in ce ni ba ni da a wani ra'ayi a kai ko a zaɓi donald trump ko a zaɓi ta kamala harris ɗin ni ba da wani ra'ayi a kai can ta shafe su ya can su zaɓen su mu ma namu na nan najeriya da muke damuwa a kansu mun zaɓe su ma baban arziki suke mana ba ƙarshe ka dage tsewa da a ƙarshe da kuma kuma ya zo ya kunyata ka to me amfani ma ka dage kan can wata ƙasa. to sai dai kuma duk da irin wannan mabambantan ra'ayi akwai masu goyon bayan 'yan takarar guda biyu kamar da wannan malami da ke goyon bayan donald trump ya shaida mani. sunana hussein daga nan lagos nigeria ra'ayina akan zaɓen shugaban kasa amerika ina masu fatan alkhairi amma ni dai a gani na Daniel trump shine ya kamata a ce ya jagoranci kasa amerika ba kamala harris ba domin duk yadda mace take da wata kwarya da wani abu na jagoranci ba ta kai da namiji ba dai shine mutumin da ya kamata a ce sun zaba a wannan lokacin a yanayin da duniya take tafiya shi ba bangaren sa wannan malami yana goyon bayan kamala harris ne a sunana ismail yakini a gani na wannan zaben donald trump da kamala harris ba karamin karamin tasiri zai ba a tafiyan Najeriya da Amerika musamman da Joe Biden da ya zamanto yana da alaka sosai da 'yan Najeriya na ta bangaren kasuwanci da sauransu. Mu duba da cewa shi Donald Trump can dama shi mutum ne wanda baya son baki kuma ya nuna a kwarara cewa shi baya bukatan baki su shigo American. So wannan abun in dai aka duba da wannan in ya samu mulkin akwai yiwuwa zai kawo wani cikas a game da alakan najeriya da amerika to kuma an asalin najeriya da suka cancanci kada kuri'un nasu a ƙasar amurka za su ce game da wannan zaɓe tambayar kenan da na yi wa suzi natu kuri wata da ke zaune a kasar amurka amma yanzu kuma take hutu a nan najeriya ta da mani wannan samun takardar zaɓe a najeriya da kuma amurka yana ɗan faranta mana rai because yana nuna mana cewa mu ma muna da abin da zamu bada we have something to contribute a society din to ko menene bambancin zabe na